farko tukuna ya kamata ya gode wa Allah da ya nuna mishi wannan wata mai alfarma sannan kuma yi kokari ya ci moriyan wannan watan mai alfarma saboda kwana talatin ne kacal saboda haka kuma zai kasance ya sake jaddada zamantakewansa da shi iyalinsa da makwabtansa da kuma community din gaba daya na farko na biyu kuma dole ne ya kiyaye hakinsa hakkin iyalinsa hakkin makwabtansa da kuma hakkin jama'a gaba daya saboda abin da ke kawo rashin zaman lafiya shine wasu suna take hakkin wasu su kuma dole ne a wannan wata mai alfarma duk musulmi ya yi kokari ya tabbatar cewa kamun kwanaki talatin nan su gare ko ishirin da tara ya zamanto yana cikin yantattu bayan Allah akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari sai aka je ya ce amin amin amin sau uku da aka sallame sai eh, aka tambaye shi ya rasulullah kai yau abun da baka taba yi ba sai ya sai ya ce eh, lalle haka jibrilu abokina ne ya zo wajena yayi addu'a guda uku ni kuma na ce amin na farko shine wanda in an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi mini salati ba to shi dinnan Allah zai tsine masa sai na ce amin na biyu kuma wanda ya riski iyayensa suna nan da rai ko kuma ɗaya daga cikin suna da rai sannan bai samu moriyan gafaran su ba har suka bar duniya shi ma wannan tsinanin ne sai annabi ya ce amin na uku kuma wanda wato a wannan watan ramadana dinnan bai samu yayi moriyan ba ya zama kintatte ba to shi ma yana cikin wannan abun to kaga wato kenan wannan watan mai alfarma ne wanda inda har wanda Allah ya sa ya riski wannan watan dole ya ci moriyan wannan watan